ta faɗa tare da nuna musu sofas bayan kowa ya zauna ummi da zara suka yi musu barka da zuwa mu yi wa annabi salati a cewar mami ka baki ɗaya suka yi a tare kafin daga bisani mami ta dubi zinatu da ke ta faman zara blue eyes ɗinta gaba ɗaya ta rasa sukuni saboda ba bata saba shiga mutane ba kamar tana jin tsoron su Ta tabarakallah ahsanul Kalikin. ya ta wace ce wannan ba ku yi min bayani ba ga ta dai masha Allah daga gani ba jinsin kasar mu ne. marmashi zinatu ta yi Umi ta ce kin raga na faɗa. Tunda suka shigo ta tsole min ido kamar in sace ta. Dariya suka yi cikin raha. Sunan sunanta Zinatu, iyar uncle ɗina ce. Waro idanu mami ta yi haɗi da jinjina kai. Masha Allah, sannu Zinatu. Amsa mata ta yi da yauwa. Dan Allah ki saki jikinki ki ɗauka kamar kina gidanku ne. Dan na fahimci kamar kin takwara. Marmashi Zinatu ta yi har dimple da suka loba. Ina su maminku, ina fata duk suna lafiya. Cikin kulawa ta yi maganar tana kallon Benanzir. Suna nan lafiya, sun ce mu gaishe da ku. Ta so mu zo tare, amma ta ce sai zuwa nan gaba. Murmushi mami ta yi, Allah ya kawo ta lafiya. In ma ba ta zo ba, ni na fidda lokaci in je gidan naku. Shiru suka yi na wani lokaci, kowa da abin da yake sakawa a ran shi. Binanzir ta kosa su keɓe da Alina don su ƙara jajinta ma junansu. Fitowa daga kicin ana ta yi hannunta ɗauke da tare na kayan abinci da suka shirya musu. har za ta gifta ta ɗan dakata tare da kallon su bakin nasu karab idanun da suka sauka akan fuskar binanzir tsabar kiɗima da ganin binanzir kiris ya rage ta saki kayan abincin hannunta jikinta ya hau bari da sauri ta kai abincin dainin ta nufo su gaba ɗaya ta zube kan kafet tana ambatan sunan binanzir kusan a tare suka ɗago suna kallonta duk ta bi ta ruɗe muryarta na rawa take faɗin anti binanzir ke ce ko dai makuwa ne ne hawaye ne suka ciko idanun binanzir ba komai ya faɗo mata a ranta ba face irin azabtarwa da ta yi mai yar uwar ana mai aikin gidanta Janet ta ci azaba a hannunta in ta yi mata laifi hada duka take hada mata cike da jin kunyar ana ta ce ni ce ana ba makuwa kika yi ba fatan na same ki lafiya ina yar uwarki Janet matsa kwalla ana ta yi Allah sarki anti Benanzir ina na lafiya Janet tana a Jos tare da Esther ni kadai ce anan anti Binanzir ina kika shiga tsawon lokaci ba mu ci doriyar ki ba kafin Binanzir ta bata amsa Alina ta yi saurin taron numfashinta da cewa ana kije ki karasa shirya musu abincin zan yi miki bayanin komai ta faɗi haka ne saboda ba ta son ana ta yi maganar bacewar su Angel gudun kada Binanzir ta ji hankalinta ya tashi kada ki damu zuwa anjima kafin mu tafi zan neme ki amsawa ana ta yi da to jiki a sanye ta miƙe tana tafiya tana waiwayen su Binanzir tana mamakin matashiyar tana mamakin matashiyar da suka zo da ita a ranta ta ayyana watakil ita ce yar uncle ɗinsu da ta ji an ce za su zo da ita har sai da ta shige kicin tukunna ta daina kallon su miƙewa alina ta yi tare da kallon benazir ta ce mu shiga daga ciki mami ta ce ku yi min, ba za ki bari su ci abinci ba salon ki cika su da surutu ba daɗewa za mu yi ba yanzu za mu fito umi ta ce ke ko an daɗe ba a haɗu ba tana son su ɗan keɓe ne a yi firar yaushe rabo Mikewa Binanzir ta yi suka nufi bedroom ta hannunsu cikin na juna. Shirim, ‘ya'yanka nawa yanzu? Sanar da kai kasa yayi jin tambayar da mami ta yi masa. Dariya ta yi, don Allah kada ka ce min baka yi aure ba. Cike da jin kunyar ta ya ce ban yi ba mami, amma na kusa insha Allah. Ta yi mamakin jin maganarsa gashi har ya fara manyanta, bai yi aure ba. Ko da yake komai sai Allah ya nufa. Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Amma amsa mata suka yi da amin. shigowa shigowa ana ta yi mami na gama shirya abincin mami ta ce to ku tashi mu karasa ciki dokta ya ce alhamdulillah ba na jin yunwa sai dai ko zinatu in za ta ce make ka faɗa zinatu ta yi ni ma ba na jin yunwar ai na ci abinci a gida yanda ta yi maganar ya so ba su dariya har sun gane shagwababbiya ce hakuri za ku yi ku tashi mu je na san ba za a rasa space a cikin ku ba ko ruwan soɓo ne ku sha lallaba su ummi ta yi har dai saka mike saka bi su mami zuwa dining. a bangaren su binanzir bayan sun shiga daki da alina cike da zumuɗi suka zauna daga gefen gado sai faman bin juna da kallo suke kamar yau suka fara haduwa kin ga yadda kika canza kin ƙara girma kin yi kyau abinki ba ni labari bayan kin tafi ina kika fada numfasawa ta yi kafin ta ce wani bawan Allah ne ya taimaki rayuwata mutumin kirki dan familin obin nan na san ba za ki rasa saninsa ba sunan shi zaki Mubarak Obinna a kasar Canada yake. ka baki ɗaya Binanzir ta ba ta labarin yadda suka haɗu da Zaki a Abuja bayan ta gudu daga Jos da yadda har ya taimake ta suka bar kasar a tare. Jinjina kai Alina ta yi har cikin ranta ta ji daɗi da rayuwar Binanzir ta wulakanta ba. Koma wane ne ya miki wannan aika aikar insha Allah sai ya ga sakayya tun a gidan duniya. An so a cutar da rayuwarki da yake Allah ba a zalimin bawansa bane cikin ikon Allah kin faɗa hannun nagari ni inda na gode ma Allah ban tafi da tsohon ciki na ba da ban san a ina zan haife shi ba ba rabon yata ta sha wahala wallahi ban yi zaton za ta rayu ba ina ji ina gani na barta a wanka tana ta kuka tana kallo na kuka ne ya ci karfinta da sauri Alina ta fara lallashinta ni damuwa na wane ne yake kokarin ganin ya raba ni da na. me na masa Alina na san bana jin magana tun a kuruciyata ina da jan faɗa da masifa mutane da dama na sanya su ciwon kai har da masu iman mummunan fata amma wallahi ban taɓa zaton za a samu wanda zai yi min asiri ba to wai me nayi musu haka ta jawur ta faɗa dafa kafaɗar ta Alina ta yi insha Allah duk wani mai neman ki da shari kansa zai koma ubangiji Allah ya tona asirin su amin Alina gode sosai da kulawarki a gare ni ni wallahi ban yi zaton za ku karɓe ni hannu bibiyu idan na dawo ba ko gida da zan dawo na yi fargabar haɗuwa da su dadi amma sai na ga kowa yana yana murnar ganina ba ƙaramin daɗi na ji ba yanzu ma damuwa na ɗaya shine mijina da yata ina matukar jin shakkar su saboda na san da wuya su karɓe ni hannu biyu kamar yadda kuka yi min me yasa zaki ce haka ai sosai sun fi kowa murnar ganin ki. girgiza kai tai ba za ki gane ba alina bayan tafiya ta lokacin ina gidan zaki kwatsam wata rana sai ga sakon saki daga touch hakan ya tabbatar min da ya ji haushin abin da na masa ta mamaki Alina ta ce kina nufin ba ke kika nemi saki daga wurinsa ba daga mata kai yi alamar eh shiru Alina ta jikinta ya kara mutuwa lakwas saboda touch da kanshi ya bata ya faɗa mata Binanzir ta tura masa text message tana neman ya sake ta to kenan wane ne ya shirya wannan tuggo ta jefa ma kanta tambayar da bata da amsar ta. riko hannayenta Binanzir ta yi a cikin nata ta damke su sosai cikin sanyin murya ta ce don Allah Alina ki taimaka min ina son yin magana da Tajuddin na ji kin ce ki da layin da yake amfani da shi tunda suna a tare da mijinki don Allah ki kira Uzair din sai mai magana da shi ras Alina ta ji gabanta ya faɗi tuni ta nemi nutsuwar ta rasa bata san ta ya za shawo kan binan zirba sam ta manta da jiya ta faɗa mata har da mijinta suna a South Korea kin yi shiru baki ce min komai ba ta faɗa idananta cikin na Alina Fara ɗaya ta fahimci wani abu daga yanayin da ta nuna. Wani irin kwarjini binin ta yi mata muryarta da inda inda ta shiga faɗin. Am am um, ba ni da layin shi ma uzir. A wayar ta lalace zan zan ce. Bata karasa maganar ba ta katse ta da cewa kada ki min karya Alina ba halinki ne, dan Allah ki faɗa min gaskiya. Ni da ma na jima ina kokwantan maganar mami. Daga baya sai da raina ya bani akwai wani abu da take boye min. dan ita ma lokacin da na tambaye ta lambar ta ce tunda na san bata rasa ta ba kamar da suka bayyana min cewa suke kula da yarinya ta lokacin da na dawo amma sai ta nuna min ba su da lambar shi ta inda yake tun nan ma na fara shakkun maganar ta tunda ko dan saboda yarinyar tawa ai ya kamata a ce suna da lambar tashi da suke magana kawai ki faɗa min inda akwai wani abu na yi miki alkawarin ba zan da hankali na ba boye min bashi da amfani tunda duk daren dadewa zan ji me kuma ba zan ji dadin kin sanar da kin sanar min da kuka yi ba jinjina kai Alina ta yi tuni ta ji kwalla ta cika idananta dan har yanzu zuciyarta da ciwon abin numfashi ta ja kafin ta fara bada labarin abin da ya faru na bacewar su Tajuddin tsabar tashin hankali ya sa Binanzir kowa daga zaunan da take a gefen gadan ta dawo kan fulo dirishan ta daura hannayenta biyu a saman kanta muryar ta cikin tashin hankali take faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalta tashin hankali da zuciyarta ta fuskanta ba abu ne mai sauki ba idanunta sun kada jawur gaba ɗaya jikinta ya ɗau wani irin mahaukacin zafi kamar mai fama da zazzabi sai kirma take dafa ta alina ta yi muryarta a raunace ta furta inna lillahi inna allaha ma'a sabirin iya abin da zan iya furta miki kenan abin da ya faru ya riga da ya faru binanzir illa iyaka mu ci gaba da yi musu addu'a ubangiji Allah ya bayyanar mana su da su tunda har yanzu babu labarin suna a raye ko sun mutu cikin shekar kuka binanzir take faɗin na shiga uku anila me ke faruwa da rayuwata ne da farko an raba ni da dangina hakan bai sa ba hakan bai isa ba sai da aka yi silar da yata da mijina suka bace wai menene ke bibiyar rayuwar mu ne uban me muka masa jin yadda take daga murya yasa Alina saurin toshe mata baki da tafin hannunta gudun kada su mami su jiyo a ƙarshe ma sai ta rungume ta saboda ta samu relief amma abin da ke damunta Allah kaɗai ya san tafasar da zuciyar ke yi mata kamar numfashinta zai ɗauke ba komai take tunawa ba face fuskar ta ce da na yarta Unesa yanzu shi shikenan ta rasa su gunjin kuka ta ci gaba da yi kwantar mata da hankali Alina ta shiga yi suna haka mami ta shigo ganin halin da suke ciki sa ta nufo su da sauri tana tambayar lafiya me ke faruwa ne ta gansa a haka da alamar tashin hankali zama ta yi a bakin gadon ta dafa kafadar binanzir tana faɗin me ke faruwa ne na ganki cikin wannan halin Alina ce da ke kwalla ta faɗa mata dalilin shigar ta halin yanayin damuwa ne ya bayyana akan fuskar mami ta ce ma Alina tunda bata sani ba ai da bata sanar mata ba shiru Alina ta yi cikin kuka binanzir ta ce mami ni ce na matsa mata ta sanar min boye mini bai da amfani don ko da yaushe ina sa ran haɗuwa da su ashe ba rabo Araba ne da mijina da kuma 'yata mami waye waɗannan azzaluman da suka tarwatsa kan iyalinmu me muka yi musu ne don Allah gaba ɗaya ta gama ƙarya musu da zukatansu ita ma mami har idananta sun ciko da kwalla rarrashinta ta shiga yi tana karfafa mata gwiwa kan inda sabo kan inda rabo sai su ga sun bayyana tunda har yanzu ba a da tabbacin ko sun mutu har ta bata misali da ita yanda ta ɓace bata ba a san ina take ba tsawon lokaci gashi yanzu Allah ya bayyanar da su ya bayyanar da ita don haka ba abin da za su yi sai su ci gaba da yin addu'a a tare suka ci gaba da rarrashin ta har sai da suka suka ga ta dan samu nutsuwa mami ta ce ta taso su je ta ci abinci dama shi ta shigo ta yi mata magana idanun ta sun yi jawur ta girgiza mata kai kafin cikin dirsasshiyar murya ta ce ba za ta iya cin wani abu ba a yanzu dole mami ta kyale bilan ta kyale ta minanzir din ta buƙaci shiga toilet da sauyi alina ta miƙe tana nuna mata toilet din ta miƙe jiki ba ƙwari ta shiga bayan shigar ta mami ta miƙe cike da tausayin su ta fita wanko fuskar ta yi bayan ta fito akan gadon Alina ta kwanta kamar ba laka a jikinta tsananin tausayin ta duk ya kama Alina tana ta kallon ta bayan wani lokaci ta miƙe ta je ta kawo mata abinci da juice dan ta sha ta ce mata ba za ta iya cin komai ba lallaba ta yi da kyar ta samu ta sha juice din shiru suka yi champion zir din ta ce ina yaron ki na ga ban ganshi ba ina abi baya nan sun tafi unguwa tare da Mahabub kanin Zara. Sa'abi su ma ba sa nan, amma na san zuwa anjima kaɗan za su dawo gidan. Allah ya dawo da su lafiya. Amsa mata ta yi da amin daga haka bata ƙara magana ba har bacci ya ɗan ɗauke ta a ɗakin. Ce, a round 5 na marece ya fito daga ɗakin motsa jikinsa, daga shi sai shot baki a jikinsa. Ya haɗa ubangumi zuba ta ko ta ina take tsatsafo masa. Hannunsa ɗaya rike da shot towel da yake goge gumin jikinsa. Betop ya shiga. Wayan kusan 15 minutes ya fito daga wanka, ya nufi close ɗinsa cikin kankanin lokaci ya kimtsa cikin suit navy blue. Sun yi bala'in yi masa kyau da alama zai fita wani wuri ne. Haɗaɗɗiyar agogon hannunsa sai kyalle take. Kafafuwansa ne sanye da haɗaɗɗun shu ta ko ta ina kamshin turarensa ya kara da ɗakin. Wayarsa ce ta fara ruri ya ɗauko tare da duba sunan mai kiransa. Haidin number ce, nan take gane mutumin nan ne da ya saba yi masa kiran sirri. Pikin call din yayi tare da karawayar a kunne. Na ji daɗi da ka fara yarda da magana ta. Yanzu ya rage ya rage naka always. Kai kokari wurin gano su wane ne miyagun da ke a family ɗinka tun kafin lokaci ya kware maka. Sai yaushe ne zaka bayyana min kanka? Ina son sanin wane ne kai. And how did you know everything that happening with my fam? Sautin dariyar mutumin ce ta cika masa kunnensa. Sanin wane ne ne bai da amfani idan kuma ka damu da san sanin wane ne. to ka fara kawo karshen miyagun da ke a cikin zar'arku rantsa ido chief always yayi har cikin ransa bai san jin ya ambaci miyago a family ɗinsa zuciyarsa karaya take yi kalmar bata masa daɗi rai a ɓace ce babu miyago a family ɗina ka kiyaye kalamanka dariya mutumin yayi shi yasa nake jin tausayin ka always saboda ka yarda da kowa na family ɗinka me zai faru a ranar da ka gane gaskiyar da nake kokarin ganar da kai a fusace daka masa tsawa bai ma tsaya ya karasa jin zancen mutumin ba ya wurgar da wayar akan gadansa yana faman fitar da huci ya furta ba zai taba yiwuwa ba na yarda da family ɗina babu bata gari a cikin su yana a cikin wannan halin wayarsa ta sake yin ringin ko kallanta bai yi ba a zaton shi mutumin ne ya kara kiransa shi yasa bai kula ta ba jiki a mace ya zauna akan kushin gaba ɗaya ya rasa sukoninsa zuciyarsa sam ba ta masa daɗi wayarsa sai faman ringin take da zarar kiran ya katse wani yake sake shigowa Ransa idanuwan yayi ba komai yake hangowa ba. Face fuskar dadinsa da ta onkul ɗinsa. Kai har ma da kakansa. Mutumin kirki. Mutanen kirki masu daraja a idan duniya. Abu ne mawuyaci ya gaskata maganar mutumin in har ba gani yayi a zahirance ba. To wai wa yake so ya zarga a cikin su? Hakan ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Wannan rashin imanin ba dai a family ɗinsa ba. Sai dai wani ɓarin da ke a su Lukin na kofar sa aka yi nan take alat ya shigo masa. Kamar ba zai tashi ba, aka salance miƙe ya nufi waya. Ya danna unlock. Slowly kofar ta buɗe. Bai kai sa ga mai shigowa ba. Hankalin sa na akan miss call ɗin da aka yi masa daga delivery man na kamfanin su. Tunowa da sakon Hatim ya sa shi saurin dannawa mutumin kira. Bayan ya yi fikin suka gaisa ya sanar da shi sako ne ya kawo masa. Tun ɗazu ya shigo, jami'ai sun hana shi karasowa ciki. okay gani nan zuwa ya furta. sauke wayar yayi daga kunnensa juyawar da zai yake da wuya karab idanunsa suka sauka akan kafafunta dake a sanye cikin held sam ya manta da izini da ya bada na shigo ɗakinsa tun daga kasa, ya fara kallonta har ya sauke idanunsa kan fuskarta ganin kallon da yake yi mata ne yasa ta yi saurin cewa naga kana waya shi yasa ban yi magana ba muryarta da karamin muryarta ba karamin sanyaya masa zuciya ta yi ba sai ya ji kamar kamar ya sha fenar lefa ne kallo ɗaya da Onesa ta yi masa sai da ta fahimci wani abu na damunsa ina wani limshe idanuwansa ya muryarsa da sanyi ya furta lafiya lau idan akwai wani aiki da zan maka ka faɗa min okay ya faɗa tare da kallon bedroom ɗinsa ki gyara min ɗakin bot kar ki takura kanki amsa masa ta yi da to ficewa yi daga ɗakin ya bar ta ita kaɗai wani irin daɗi ta ji sai da ta ɓata lokaci wurin shakar kamshin turarensa da ya cika ɗakin kafin ta fara gyara masa gadon shi a set room ɗinsa ya sa aka shigo mishi da ɗan sakon da sallama ya shigo hannunsa rike da wata katuwar shopping bag mai ɗauke da logo na obi teach barka da warhaka yalla bai fatan na same ka lafiya yana daga zaune kan sofa ya amsa masa da barka da zuwa yawwasa ga sakon da hannu ya nuna masa gaban sofa ɗin da yake mutumin ya karasa ya sauke jakar kayan kafin suka yi sallama ya juya ya fice ko minti biyar ba a yi ba wani senior agent ya shigo sit ɗin. Hannun sa rike da mug ɗin kofi cikin girmamawa ya gaishe da shi kafin ya ɗaura masa mug ɗin kan tebul ɗin gabansa da hannu ya nuna masa shopping bag ɗin fito min da kayan da ke a ciki ok sa tsugunnawa ya a gaban jakar ya fara zaro abin laptop sabuwa gal tare da phone box na iphone 16 pro max a hankali ya ɗaura su kan tebul ɗin gaban sofa ɗin kafin ya ƙarasa ciro sauran kayan apple iPad da kuma headphone tare da box na eyeglass case bayan ya kammala ciro su Chip ya dan jinjina kansa kafin ya ce da shi ya mai da su ciki ya amsa masa da oke sa mayar da su yayi sannan ya miƙe ya sara masa da hannu ya yi masa alamar ya je ya juya ya fice har cikin ransa ya ji daɗin kyautar da Hatim ya yi ma yaron kaya masu kyau da tsada a ransa ya ayyana zai yi amfani da wannan damar wurin ganin ya ja shi a jiki Kof ɗin ya ɗauka ya fara kurɓar kwafi ɗin a halin yanzu baya buƙatar kowa a kusa da shi shi yasa ya keɓe kansa don ya samu damar yin nazari. A ɓangaren Onesa da ke gyara masa bedroom ɗinsa har ta gama da gadon ta dawo gaban Drasmiro ɗinsa tana jera masa mayukan da ya amfani da su tun kafin ta gama take jin kamar faɗuwar gaba kamar an ce ta ɗago ta kalli madubin kwatsam da suka sauka a kan shi ras ta ji gabanta ya faɗi a matukar firgice ta juyo tana kallon shi ya harda hannayensa kan kirjinsa fuskarsa kamar wanda aka aiko masakon mutuwa ko ta yaya aka yi shigo ɗakin bayan kofar tana da security in ba dai chip ɗin bai rufe ta ba anya kuwa shi ne ko dai iskokan da ke jikinsa ne ta yaya aka yi ma ya san tana a ɗakin chip ya wuta haɗiye da kyar zuciyarta na harbawa da matsanancin bugu ta furta maiman wani kallon tuhuma ya wurga mata tare da kara haɗe girarsa muryarta da inda inda ta ce mm, ka gane wai dama ina ɗan gyara masa ɗakinsa ne 'Ka ga ya taimaki rayuwarmu shi yasa nake son kyautata mishi kamar mara gaskiya haka ta fara koro masa jawabin da bai tambaye ta ba har wani gumi ta fara hadawa kan fuskarta duk da sanyin AC ɗin ɗakin ba kya son zaman lafiya da kakkausar murya ta ji ya faɗa me kake nufi abin da kunnen ke je miki Allah sarki wannan kenan to rikicin ku ba da ni za a yi ba mu haɗe a kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance mu huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai